والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يتبع بحديثه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البداية في الموارث البداية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثانيا نبي يرثنا بالتعصيب مع الغيب suna yin gado في ta'asubanci tare إذا wani ta'asubanci tare da wani idan aka samu reshe mai gado unsa reshe mai gado mace ya kuzul akhawat lil ab al baqi ta'siban ma sai yan uwa ne abbi mata za su karba abin da ya rage ta'siban kama sabaka kamar yadda ya gabata sabaka bi miratul akhawat shaqiqa kamar yadda ya gabata cikin gado na yan uwa mata shaqiqai misali misali halaka mur'un an bil ukhtul li abd wato mutum ya rasu ya bar iya ita ce ya bar iya sannan ya bar ƴan uwa ne abiya kuma na shi kullum min hu ne ka san kowanne daga cikin su jawab asalin matsalar ne jawabi asalin matsalar biyu ne bilbil annas za a kasa dukiyar biyu in miliyan ɗaya ne a kasa shi biyu ita diya tana da rabi da firadiha saboda kasancewanta ita kadai ita diya tana cin rabi ne saboda kadaituwanta babu sauran babu sauran yaya tare da ita وللأخت الأب الباقي ita kuma yar uwa li'abbi tana da sauran abin da ya rage nawa ya rage rage kaga da ita da diya sun ci sun ci daidai ita diya tana da rage ita kuma yar uwa li'abbiya tana da ita asuba ce tare da diya bi ma'ana za ta jira idan diya ta cire banta abin da ya rage ta cira ta fasa to yanzu diya ta ci bi abin da ya rage bayan rabi shine rabi kaga yadda diya ta samu rabi kuma yau ta samu rabi asuwa ma alawai ta zama asiba tare da wani ta zama asiba tare da biya saboda babu rishi mai gado wala asulu zakarai sai babu kuma asali maza masu gado inda akwai asali maza masu gado ita ba za ta yi tasu ba inda akwai 'ya'ya maza ƴaruwa ba ta gado san san amma ƴaruwa tana gado ne da ƴan uwa mata eh. ولعدم وجود الإخوة الأشقاء كما سبوا لرشل سامو يوم أوا شديدي هنا باب يوم أوا شديدي تشير يوم أوا لأبيا تلقادو والشقيقات إيه وانا مذاكينا يوم أوا شديدي ماتا ولعدم المعصب كما سبوا لرشل ميكا أسبانشي إنغا أبا أنا زوران يوم أوا ko sanan ga jika ba sauraron yan uwa misalin rabe misali na hudu lakamru'un an bintaini uqtul li abd mutum ya rasu ya bar ƴaƴa mata guda biyu sannan ya bar ƴan uwa da abiya wa nasibu kullum ka san kowanne daga cikin su asalin mas'ala asalin mas'ala uku ne me yasa ya zama uku ne bintaini asulisaini ya an zama uku ne saboda ana so a samu sulisani hmm. ita ƴaƴa mata guda biyu suna da biyu cikin uku na dukiya saboda yawan su suna da biyu cikin uku saboda su biyu ne zuwa sama da mutum ya mutu ya bar ƴaƴa mata su biyu zuwa sama za su ci kashi biyu cikin uku nam wani le ab albati ba malamai yar uwa ne abiya tana da sauran abin da ya rage nawa ne zai rage a cikin uku to daya kenan in miliyan uku ne yar uwa ya abin nan ya'ya biyu suna da sulusari na samu miliyan biyu sauran miliyan daya sai yar uwa da abiya ta ci miliyan ɗaya ita kaɗai ta aziban ma alkhair ta azubanci tare da wani yana akwai da yar uwa za ta za ta bi ɗaya cin gano yawan dukiyar ta babu babu yanzu in yan uwa mata suka zama kuma zai mutu bar ƴaƴa mata su biyar na za su ci za su ci miliyan nawa ya rage yar uwa ita ɗaya ci kawai ya fi zuwa n'a wajen a nan ƴar uwa ta ci miliyan ɗaya su su biyar sun raba miliyan biyu sun zama mana dubu ɗari hudu hudu kun fahimta daga ita ɗan uwa ce a nan sai ga shi ta samu rabu mai yawa kuma sun san da kuma ita shi faduwa tana faduwa ne warwar kuma an gani inda ɗan namiji gaba ɗaya an kore sa ba ta ba gado eh, na ya'ya mata eh. Thank you. wata da wani wani kuma a cire musu ko su goma da ya ba wani duk misali ne ba mu yawo wannan wannan kawai ya ya tike na rahabiya na eh. rahabiya shafi na 41 قال والثلث فرض جدة في النسب كانت da ummi aw abi shi sulusi ɗaya cikin shida kaso ne na kakanniya kaso na kakanniya ne na nasaba waye da tarkanat li ummi kakanniyar ne kakanniyar ita kadai ce ta kasance kakanniyar ta uwa a abin. ko kakanniyar ta ɓangaren uba ka san su dai ɗaya cikin shida wa waladul ummi yanalu sulusa wa shartu fi ifradihi la yunsa hmm. shi ɗan ɗan uwa na ɗan uwa shine dan uwa da ummi dan uwa da ummi yana samun sulusi in mutum ya mutu bai da kowa sai dan uwan shi ta bangaren uwa shi wannan dan uwan zai ci ɗaya cikin shirin na abin da aka bari wa sharɗu sun firadiha wato sharɗi a wajen kaɗai tashi layin sa ba a mantawa sharɗi wajen kaɗai tashi ba a mantawa kuna gane ku wato sharaɗin cin shi na sulusi ya zama shi kaɗai ne amma sun ga zubi ba in mutum ya mutu ya bar ƴan uwansa da ubai su biyu yaya za a yi a kai su uku ƴan uwa da ubai ko mata ne ko maza ne sun su da yawa daga biyu zuwa sama sai su uku za a ba su su rabon uwa suke yi idan ya zama to mutum ɗaya ne ko ita ɗaya ce ɗaya cikin shida one over six ƴar uwa da ubai ya take ce in su biyu ne maza ko mata ko maza da mata su biyu zai cikin uku an ɗaya cikin uku sannan kuma raba daidai suke yi nan ba magana da zakari misul hazin yayi ba wannan akul akul a sudus mimma yastahiqu as-sudusa sudusi daga wanda yake cancanta sudusi aljadda mutlaka kakan ne ya kai tsaye kakan ne ya kowace iri kakan ne ya zaki ba kai shin daidai ne mamacin yana da da ko ba shi da da wasawa'un kana lahu ikhwa kina yaya ba sa kare ta daga gado shin daidai ne yana da yan uwa aw lam yakul ko ba shi da yan uwa wa sawa'un kanat min qabl min qabl al-um shin daidai ne kakanni ya ta bangaren uwa aw min qabl al-ab ko ta bangaren uba dai cikin shi dan nan dai wa amma wa amma ummul ummi amma uwar uwa kakanni ya ta bangaren uwa ummul ab da kakanni ya ta bangaren uba wa ummahatiha da uwaye kakan kaka mm. ko da kakanniya da kakanniyan kakanniya fatar yake kullu wani rasin min hunna a idan kakanni ya tana rayu sannan kuma kakanni ya kakanni ya tana rayu duk a haɗa su ne kun gani wani wani na ba su da kakanni ya zai iyaye ne. su wace daga ci za gaji su rufi ko idan fara da idan ta kaɗaita ta rikari su suru idan da sama a ta za su yi tarayya cikin su rufi idan sun haɗu za su yi tarayya cikin me su rufi idan sun haɗu dukkan su gaba ɗaya kakanniya da kakanniya kakanniya ɓangaren uwa da uba duk za a tara su cikin sulusi na ijma'an na ɗuwan malamai wa amma ummahatul ajdad amma uwayen kakanni wa ummahatubunna da kuma uwayen uwayensu risna indana suna gado a wajen uwayen kakanni na kenan kakan kaka sannan kuma da kuma kakanninsu da uwayensu kaka sanin gaba wajen ai za mu gaba da wannan ai malikiya kaga malikiya sun ce wala ya aka aksar min ta yi amma nan ya ce yawwa amma uwa uwar kaka mahaifiyar kaka da kuma mahaifiyar su mahaifiyar kakanni kuma mata suna gado a wajenmu da kuma hannafiya wal jumhur da kuma jumhur shi wani maza ba yake bi su malikiya ba a aksar min jabe tare ba sa gado suna gado a wajenmu da kuma wajen hannafiya da jumhur banda malikiya lillahi yana biwari saboda dukkan gaba ɗaya sun kusan ne saboda wani mai gado duk ainihin biya ce abin nan uwa ce ta wajen uwa suka biyu dukansu yawwa dukkan sauƙo ta wajen uwa suka biyu قياسا على أم الأب أن يقياسي أكون أور أبا خلافا لمالك رحمه الله اي طبعا شي مالك الله يمثل هذا شي مالك بيدر ولا ما ومن عجلت بغير وارث لا ترث شيئا شي مالك كاكن يا زي كاكن كاكا كذا وجهه إيه. ومن عدلت بغير وارث اما wacce ta kusanto da kanta ba da wani gado ba ba ta gado komai ka ummi adil um kaman uwar baban kaman ka ummi adil um mahaifiyar mahaifiyar baban uwa mahaifin uwa mahaifiyarsa mahaifin uwa wanda ya haifi mahaifiyarka wanda ya haifi mahaifiyar baban uwa wanda ya haifi mahaifiyarka to mahaifiyar shi kenan kakanka ta bangaren uba to mahaifiyar shi an gani sannan kuma wasu ta cikin karabi da sannu za ka zo magana akan maganarsa wasabi min man yastahiqu sudu na shida daga wanda ya cancanci ɗaya cikin shida akwai ɗan ɗa jika jika na miji ne ko mace bishar da ya kuna mafari da da sharaɗin ya kasance shi kaɗai ijma'a ya ruwan malamai shi kaɗai ne ta'ala eh walau akhun aw ukhtun fa likulli wahid idan mutum ya mutu yana da ɗan uwa ko ɗan uwa kowanne daga cikin su yana da sudusi ɗaya cikin shida الأسكري أحمد السالي ضوالك يريد لا بشافيه الرجل اللي فيها المسيح يقول شيء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نو في الحوالة أنا هنا أنا جن حوالة أتكلم تشنجي تشنجي بقى حوالة بقى ترانفاء تشنجي gani kamar yaya a ni din nan na ba kuɗi na ba mala gurmi kuɗi ka mala gurmi gashi ka canza mun to kaga ya kamata ya liƙa mun hannun kuɗi da makawo ya ce to ji wajen albani ka amsa ina ba san gani a babin canji ba a yin haka na ba shi kuɗi ji wajen wani ka amsa kawai ya karɓo ya liƙa mun liƙa mai an hana hawala a wajen canji da yanzu misali yadda ake a banki ba ana yin hawala a banki ni yanzu na baka kuɗi mala zai kamun transfer yaya ciwon na ɗaya ɗaya da ke da shi ciwon hawala ɗin wannan da shi ne eh, duk ɗaya ne kamar ya turawa ne to ai matsalar wa najeriya iska akwai network kawai <laughs> shi hawala bai idan idan na canji idan ka ba albani ya ban kuɗi yanzu mm. in canza mai mai ko ni ka kuɗi ka kuɗi ya mun haka mu yada da shi sai mm. je ka ba zuma la zuwa to ai shi ne to duk ni da kai ne din ne amma salatin ne bai tau ba <laughs> da banki na sura ka banki in banki ba zuwa kuɗi a lokacin mu ya? shi ka banki canji ba ba ka jinkiri kenan canji sai eh, canji ba a san jinkiri ne duk wani kurcewa ba a so ya kamata kawai ana turawa can kaje za ka kudin nan yanzu da ake siyasa yanzu ka kai mamaki in ba zai jin tsoron wannan gwamnatin ba wallahi hatta albashin malamai da albashin ma'aikata bashi banki tana ba da su kwashe ba da banki bashi sosai sai an zo a yi tawa ma'aikata haka a yi ta haka in an zo sai a ce kwamfuta ne wallahi iska ne network ne albashi a yi hankali nan da wata ɗaya albashin zai zo kwamfuta ne ya lalace yan siyasa suka zo su kwashe kuɗi wajen manaja gaba ɗaya haka kuɗin mutane su yi kamfen da shi to kuma haɗarin abun in ka ba da shi ga wanda baya ci an gama da kai duk bankin da ya ba da shi ga yan siyasa da bai ci zaɓe ba to ana gama zaɓe za a buƙaci kuɗin sai a kawo manajan in ku an ci zaɓe manajan ya hayi Thank waye waye da zuwa wancan zai zuwa kamar ba sai ba ba ba bashi bashi kudin ka za ba da bashi su banki suna ba da bashi manaja duka zuwa ba da sanin shugaban bankin ba sai kwashi kudade na mutane ya ba da bashi in kun zo kuna neman kudin ku yanzu gab da siyasar nan kudi zai yi wahala duk da cewa suna ɗarɗarɗar saboda yanayin gwamnati ba wuya tura ma efcc amma suka ba da bashi riski in Allah ya sa ka ci misali kamar yanzu a ce ai fatin nan baki ne mai ci za ka kuɗi suna saki yin fatin ta baki su ma sun baki shi na san wasu ba su gyabar banki kenan su ba kuɗi zai yi ba wa ana domin shi wancan ya san abin da ya turo mutum eh. shugaban banki ta wancan an sama abu za a zo a duba eh. ga abin da aka turo maka mutum nawa ne babu na kuɗi zai gaya wajen Allah ka taimaka wa bakasan kana ana samun matsala ba kore zo da wannan yaya wannan hawala din na turawa ina ba da kuɗi kuma kamun halas a kai kuma kamun da ya ba shi ta ba kamata ya fara landing sannan sai ya fara eh kamata ya kana miƙa wani mu miƙa ba zai yi wani a shi wannan ya gama shiga a kan eh sai ya yi kukula a eh. shi ya shiga to wata liƙa nan da shiga da ya shiga eh. sai ya shi ne insha Allah to kaga su da wani maliki aka ce an hana mai kwalli ni da kai ne sai ka tura wani waje an hana wannan an fahimta kamar muka ɗauka yanzu da kai da banki da kai canji yanzu anan ya wal hamala sannan ana hana hamala mala gumi da ya ban kudin can ban mai canji sai wani albani ce ya ɗauki shi ne bayan mai kwalli in bayan wani ya ɗauki zai ba da canji ba da bari ni zan bashi an hana kawai ni da kai hannun mutum gaba kawo ni da kake baka canji inda kana zuwa na albani tun da ni zo na ce ka ba da kuɗi baka zai ce to je kawai na albani ka amsa wannan hamala ce albani ya ɗauke canjin an hana warrahanu an hana jirgina to gashi nan wani ga Allah ga ina son canji duwa hamsin bari da dawar ce a gaskiya ni kawai ni ban yadda ba to bari ga waya na wani na dubu ɗari ne bari je gida da وكذلك نبقى ويانا يا أما الآن جيلا إنك أوزيك من الأمو ويانا يا أهلتا سوري تنجي إيه كيف يا أهلتا ما سوري تنجي إنه باشي يا أهلتا أما تنجي أنا سوري حنو كتروني مكاو الذهب بالذهب والفضة بالفضة يعني والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد كو تشيين دا يجي شنو ده شنو in mutum na karatun wannan sai ga irin yadda suke kwamaci ala yadda muke kwama ala a Najeriya ba in Allah bai ya mana ba wannan ya isa kawai Allah ya sauka mana da bala'i ko irin yanayin rubin canjin mu in Allah bai sauka da abin nan bai ya mana ba irin kwama ala da ake a kasuwa duk an kula da wannan dokar kawai kasuwancin ake kawai da ka an gani yanzu zan iya zuwa yanzu zan iya zuwa yanzu an baki kudi na cikin canjin nawa kake so kaza sai a sai a ba sai a ba kuɗi kai ma kai ma ka kawo kaga da bala'i ke na ruwa <laughs> sai wani yanzu wata mara zuwa dala ina son a canza mun dola da naira yanzu ga yi ina a yi yi yi yi yi yi mutum zai kawo ashirin ashirin na dubu goma ce ga sa'a zai ni na baka canji an zama zan dawo an sa eh. ita wata wannan kudi ne ka sauna a sai dai baka ajiya zai iya wanda bara ga ajiyan kudi na in na dawo zan zo mai maganar canji ya yi wannan eh ga ajiyan kudi na sai ka amince mutum dama in na dawo zan yi maganar canji eh to kuskure ne a bai zonan kuskure ne a babu canji in baka kudin tukuna wai kai za ka zo ka wani transfer daga baya sai dai kamar transfer a gabana ya shigo zai miƙa maka kudin nawa kake so miliyan goma ne to yi mun transfer a cikin akawun nan in cika miliyan goma ya jira sai a jira mi a ma'aikata masu kai sun na girgawa sai a sai mi a majola shi ne tsoro da shi ne akawun shi ne gyaran da za a yi shigi wal khiyar sannan ba a son wani zaɓi a gani an hana an ainihin zaɓi a cikin al'amarin kusan ma'anar zaɓi a nan wato na ba da kuɗin zan ba da kuɗi ni zan je duba wannan canjin da muka yi zan yi tunani a kai ko na ba ka kwana uku garanti ta ga bimau ka dawo ba a yi da wannan canji ba har an yi jinkiri kenan na ba da canji da nake to na ba ka zaɓi yanzu wannan canji da zama ta ga bimau ba nan da kwana uku ka dawo an ce kuma ana so nan tashi a yi ba jinkiri kuma ana so ban tsara ba a araba kenan komai a nan tashi za ka kama komai inda muka gama canjin nan ba mun gama ka ƙara dawo mun da wani abu ka zuba canjin ya ma iya ma kun ce za ki yi iya na ba shi canji eh, na gama shi kada na gaban zai iya iya fi ko sun duro mu sun zo ce mun gama canji canji da ba sai mutum ya zo a gari a gari kamar yadda bankin ke cewa in sun ba baka kuɗi ka tsaya a wajen kanta ka tsaya behind the counter ka tsaya a gabansu. ka kirga eh, in ka zo kaɗan jiya juya wallahi na ba ku bai cika ba ya rage naka a ruwan banki da wani wallahi ku yi hakuri ban tsira da kyau ba ina ta ba ni da ya faɗi ne a wajen su su banki ba ka ɗaukar asara banki ba a ruwan banki na asara sai da kake asara wannan tsauri tsauri da suke cewa an san tsaurin ɗari biyar ne eh, dubu hamsin ne misali ko na dubu dubu dubu ɗari. Yan Najeriya suna fice ɗin shi tsaurin nan wani zai ciri dubu dubu dubu dubu. wallahi maciya amana suna na a Najeriya Najeriya duk inda kai kai sun buɗe sun wuce ka yadda kake ganin shi haka to kuma in kana da kuɗi kana da miliyan goma a cikin miliyan goma sun cire dubu dubu da dubu da dubu da na suka samu to wani wallahi sai ka zo kinga zai ga dubu da dubu da dubu an cire shi kuma kace zaka girga wahala zaka sha ba zai yiwu ba duk abin da ya zo Najeriya yana zuwa ne a murɗe ya mutu wallahi ta abin da zo na biya yana zuwa ne an buɗe cikin da ka je hankalin ka kwance in an ba kuɗin da kawai ya cika ne amma Najeriya wala ba haka bane sai kawai ka karɓa kana dandan ka roƙi Allah Allah sa kuɗin nan ba shi da hukuma ciki ba hmm. shi wannan injin nan suna kirkawa suna kirkar da wani ina da zafi kaga aikin kawo su kirkawa su tabbatar da su eh a taimaka ma su na alluma a ce ma nan ba tunaninta da gari wannan canjin kudin da aka ce a canjin kudi ne an yi ne don maslaha amma ba maslaha ya faru shi najeriya in kaso dan najeriya da alheri kuma shi yake komawa ba maslaha ne ya faru ba wanda suka yi canjin an yi canji ne misali don a samu a yi maganin wasu abubuwa to abin kuma da aka yi sai zama fitinan ma ya fi da a masu taimakawa a buga sun sa siyasa a ciki an yi kaza an yi kaza kowa ya yi wani ajanda ne sai zama kuma an ce a yi canji a fito buga in ka ba su tsohon kuɗi ka ba su tsohon kuɗi zai baka ne sabo kaga sabo ya shigo tsoho ya tafi to in sabon in tsohon ya shiga sabon ba zai shigo ba ba za ka sabon ba an yi wa mutane kaga yadda suka yi wa mutane wayo su banki sai aka shigar da kuɗi sai suka rike sai kuma oh, aka ba sai aka ba manyan masu kuɗi manyan yan siyasa karkashin kasa su karɓi kuɗin sai kamfen ya zo yanzu ga kana da an fito da kuɗaɗe yana kamfen sosai eh, wa'annan wanda ake ganin kamar an yi dan su ne to su ne ko kuɗin ke hannun su yanzu in an zo kamfen sai ka zo wajen wajen zaɓe sai a gana bida ba kuɗi biyar da Allah zaɓe mu a dubi zaɓe mu su kuma an boye kuɗi ne dan su kuma shi har gida za a kai musu kuɗin ina son miliyan ɗari yalla da yana zuwa sai kawai za a zuwa da biliyan ɗari na shida kai kuma za a zuwa baka a layi a nan ɗayan ɗari da ashirin da wani eh, akan dubu talatin ma eh. inda hukuma za ta bincika da ta kama su ba da wani banki da yawa. inda hukuma ta bincika talakawa suna cikin wani irin kunci ne ita wani su ba sani ba shi ne ka'ida duk sanda ka bada tsoho to kawai za a baka sabo ne tare da sababbi sun shigo ɗaya eh, ya gaba aiki to yanzu kuma sai ka bada tsoho a dawo da tsohon kana son kuɗi eh, shi kuma so da kuɗin babu gashi da yawa tunda bai da yawa amma yadda ka yi mai kuɗin manyan masu kuɗi su lasu kasu ɗin samu matsala ba su samu kuɗin ya yawa a wajen da yawa amma talaka yana neman dubu talatin zai shigo zai samu samu ya kamata na shi samu inda sun raba da talaka wa ɗin kuɗi a hannu sabon kuɗin sai ga mutum da sabon kuɗi guda biyu tsohon kuɗi na dubu ɗari babu biyan da ka kai na Najeriya ya wuce tunanin ka wallahi ko wa'anda turawan duk kwarewansu da za su yi mu'amala a kan Najeriya sai sarki kai na rantse ma da Allah babu abin da ke zuwa Najeriya ba dan mai cuwa ba addini ne zo Najeriya dan mai cuwa eh? ko ma menene addini yanzu shugabanci ne zo menene aikin gwamnati ko mai cuwa ne sai bitin sai bitin in ka duba magana da bayan da miji wani labari ne da na rike kai wani zai a zo a dan yawo da kan kuɗin mai fiyu ya ce an je an kai an kai daya sai a karɓi wannan a ƙara yawo in ba ba ba ba ba ko ba ba kai mai ko ba amma an karɓi biliyoyin kuɗi eh, eh ba ɗauko kayan ba amma an haɗa kai da shi mai rubutun wanda waye ya ɗigin shi wanda shi ne zai rubuta ya sa hannu sai to shi zan ce ka hannu so da aka ya rubuta sai a ba shi kashi kasan ya ci wani tattalin ba a shigo da shi ba sai jayyid al wato da kuma wato an hana zaɓi ko Shi shine muka yi magana cewa ba maganan wai ka gwada in bai ma ba dawo da shi da jinsi mai kyau wa da kuma jabunsa da kuma tuman shi wato wanda aka haƙo shi da ƙasa asalin original da wanda aka ciro shi da ƙasa kurut abu na kurut gold din da kuma wanda an kera shi ya zama kuɗi da lafiyayyensa da karyayye a kowane sun babballe ana iya haɗawa a wajen canji ba bambanci suna ji yau da jinsi mai kyau yan kasan abuwal akwai akwai grade one akwai wanda bai kai shi ba a akwai wanda bai kai shi ba amma duk wanda to da grade one da na kasa da shi da na kasa da shi da na kasa da shi in canji ba za a yi ba bambanci yanzu kenan da naira sabo da naira tsoro in canji za a yi ba ba bambanci ba magana zan baka ainihin dubu tamanin ka ban dubu ɗari sabo a zan baka dubu ɗari tsoro ka ban dubu tamanin sabo Ya bari a gari masu cewa babu riba a cikin kuɗin najeriya ba gaskiya ba ne babu riba a cikin kuɗaɗen duniya yanzu ba gaskiya ba ne to kenan kawai manzo allah dama ya san girba ne zamanin sa zamanin da ake amfani da zinari a matsayin kuɗi zama riba yanzu don ba liman sai a fasa yin sallah in ba da na'ibi ne in ba na'ibi ba na'ibi na'ibi yanzu da dai asali da zinari ne ake ake kasuwanci da shi da azurfa su ne kuɗi yanzu babu sai a fasa kasuwanci to kaga wannan shine abin da ya kamata a sani kenan da jinsi mai kyau shine ke yi jinsi da kuma kamar na Dubai da na Saudiya wanne ne jinsi mai kyau a ciki Dubai shine Kridwan da gold na za a auna ne gram ne duk ɗaya ne kawai da jinsi mai kyau da kuma rabi'u ne mara kyan amma zinari ne da kuma cibiru hutuman shi da mazuruhu da wanda aka kera an kera shi ya zama kuɗi an buga mai stamp din sarki an buga mai stamp din sarki ya zama kuɗi duk ɗaya ne duk koda koda kuɗin zinari ne za a auna ba ruwan da abin da aka rubuta za mu tashi a ma'auni ne a auna gram inda canji za a yi ba a wajen canji gram gram irin siya za a yi in kuɗi ne da gwal da wanda ba kuɗi ba don sarki ya buga mai samu da zai jirgin samu ba kawai nawa ne wannan kaza ne to alfashi a gram gram nawa yi in canji in ba ka san canji sai ka ce to ni zan siya zan siya wani abu ba canji ba ne ne yau hmm. za a siyar idan ah, irin canjin da ake na wani zuwa a ya nemi canji a nan ka wannan wasu kudin sun san dan bubbuke misali eh, naira sai an samu filasta sai zabi masu kyau shi baya kan marasa kyau shi wannan ya amma za a karba za a an za a duk ne ba wani dalili a kai wurin ya musa ba zaɓi da tsohon kudi wanda aka samu filasta da sabon kuɗi ga shi yana ke sunan sabon kuɗi za ka dan Najeriya ne ba kawai wani za ka je garin kuɗi za ka raba kuɗi sai ka ce to kai da Allah ya za a baka sababbi na dubu goma sai za ka ba dubu goma sha biyu tsofaffi na wannan ƙauyenci ne da wanda ya ba da sabon kuɗi da tsoho duk yana siyan abu ɗaya ne suna da the same purchasing power na'am ita wuri alaikum salam na'am Mm. lalura ne lalura ne amma bai gaci a samu kan ba a gani ya kamata idan su zanto ana ɗauka shi abu ne na lalura amma ya kamata ne a ce an gyara maganar network bankoki sun gyara network issue kamar su rukashin duniya bugu ɗaya ne kawai to tsaya gaba ɗaya eh. to za su yi sai zuwa januwai haka matsalar da ake samu kasar ba a jina ta kan haka ba kuma tsarin mulkin ba kan haka yake tafiya ba magana shugabanni wai in za su yi sun duba tsarin musulunci su ma ba su gaya ma musulunci suke yi ba kai ne kake wahala kauce ma wai kauce wai wai kurutun da ake to ya kauce matsari ko da ya zama alkhairi ya zama amma a wajen Allah shari da shi ka ta awo dokar Allah yanzu zamanin hajjar ba shi gudu ko ban shi ba zamanin hajjal bin yusuf azzalimi ne shi mutum da ya kashe sahabban manzo Allah amma manzo Allah ya ce kada wanda ya kuskura ne tawaye ba irin ta abinci da hajjar bai ba a cikin bukhari ya ce wa kana an ce abdullahi bin umar yana sallah a bayan hajjar wa kana fasikan liman fatak hmm. fasiki ne azzalimi ne mai kashe mutane amma ba wanda ya ce a fitowa ne za su zanga shi dokan Allah daban wannan abinda kake gani alkhairi sharri ne to nan gaba in bala'i ya barke garin ma ba zai zauna maka ba wallahi ba abin da yake eh, ba su yi hakuri yanzu su mutane sun fi gane wani an taba musu kuɗi addinin mu da aka taba ba sun jina da addinin duk addinin mu na shan wahala ba musulunci shi ke shan wahala ba shi na iya kwari gashi ana karanta da shi a karance amma a rubuta babu ko inda inda kuɗi ya da a magatun magatun ma kan ƙasa ta yamu shi dan adam in kana so ka gano dan adam da damuwan shi ta bani abin da yake wurin samun kuɗin shi amma wajen addini zai ta bada hakuri ne a gani to Najeriya mu tun da nawa musulmi cikin wahala muke amma manzo Allah ya ce mu yi hakuri mu ta karantarwa muna nuna wa mutane addini muna da uzuri a wajen Allah an gano wannan shi ɗan adam kuɗi ne duk shugaba da shugaba zai zo ya ba mu addini 100% amma ya tauye mana abin duniya ta zagi ta koɗi na za su ce ba ruwansu da ajiye da shi amma da zai zo ya ba mu kuɗi ya zama fasiki ne shi dan luwaɗi ne shi duk abin da yake ba abin da ba ya gane sai za su sanar uzuri saboda suna ci su sha shi dan Najeriya in zai ci ya sha to fa shugaba ba shi alhamdulillah alkhairi ne ba Eh, ai haƙuri za mu yi malam wannan abu zai zo ya wuce wannan maganar zanga-zanga ko tawaye ga shugabanni ko ba ɗabi'a ba ce ta ahlus suna in ka ga wasu mutane suna yi yan demokaradiyya suna yi ko yan gurguzu suna yi wannan yan duniya ne mu yan addini ne insha Allah yawa ai kaga lokacin corona duk ana ta kulle masallaci ana ta ba da uzuri amma ka ce kasuwa a kulle ba kasuwanci nan ne aka fara ihu ba na wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu